sunana garba alhassan to malam garba akwai wata karin magana da hausawa kan ce faduwar gaba asarar namiji ko me ma'anar wannan karin magana kowa ya gaji bai saba ba akwai wata karin magana da ake cewa haka tafi menene karashin wannan karin magana ta burge kenan to har ila yau dai akwai ta karin magana <clears throat> da ake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira menene ma'anar wannan karin magana jiki magani to ko za ka iya gaya mana sunan waye ministan ilimi na najeriya kai wannan kan bai higo ba ban yi bincike a nan ba wannan ban sani ba gaskiya <laughs> sunana ibrahim idris washa to mala ibrahim menene ma'anar karin magana da hausawa suke cewa faduwar gaba asarar namiji faduwar gaba asarar namiji tana nufin duk namijin da ya ji abin da ya risina da wuri ya yi asara a matsayin namiji to menene karashin karin magana da ake cewa haka tafi haka tafi dacewa kenan akwai ta karin magana da ake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira me ma'anar wannan karin magana eh wannan gargadi kenan idan aka ma gargadi in kunnen ka ya ji to ganga jikinka ta tsira da hen bulala ko kuma abin da zai ji ma mara daɗi wannan hi ne to ko za ka sanar da mu sunan ministan ilimi na najeriya eh ministan ilimi na najeriya ali Malimi. yawa sunanka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. na Awwal Adamu. Malam Awwal menene ma'anar karin maganar da ake cewa faduwar gaba asarar namiji? To a iya fahimtar da na yi duk ni din ma ba Hausa ce ta haife ni ba. Abinda Hausa suke cewa wai faduwa asarar gaban namiji suna nufin cewa shi namiji an san da jajircewa ne. To duk abin da aka sani kai kuma jarumi ne kai ba a maka tunanin cewa duk abin da ya tunkare ka za a samu tsorata a gare ka so idan ka tsorata suka fahimci cewa wannan abin ko yaƙi ne idan za ka yi da abokin yaƙin ka aka ce ka tsorata to wannan zai iya ribatar ka to saboda mu maza an samu da wannan jajircewa da jarumta shine yasa aka furta mana wannan arashin akan cewa faduwa gaba da aka sani asarar namiji ce to menene karashin wata karin magana da ake cewa haka tafi haka tafi eto eh wannan kalma ta haka tafi a iya fahimta ta shine idan ma ba a je bangaren hausa ba za a iya misalta ta a misalin cewar ga kaɗan ga da yawa da sanda dan adam ya ga wani abun guda biyu a jere zai dauki da yawa idan ku ya dauki da yawa nan hausa za su iya masa lafazi ko furci da cewar eh wannan haka tafi shine yasa fifita tafiya da wannan kaɗan din to menene ma'anar karin maganar idan kunne ya ji jiki ya tsira na'am to alhamdulillah wannan kalma ma ta hausa ce sosai sosai a karin hausa ana yin ta domin idan mutum yana tare da manya ko yara sai suka ga cewar ba maki wannan bawan allah misali mutum ne mai taba-taban kayan mutane idan yana da taba-taban kayan mutane sai aka kira shi aka ba shawara aka ce kaga ka daina taba wannan kaya ba mamaki a mazunsa na barawo ne shi sai ke tunan cewar ai ya fi su basira zai shiga ta wata hanya yi wannan satar a dusan da aka kama shi idan jikinsa ya gaya masa idan ya zo zai kuka a gurin mutane za su iya ce masa a dama ai hausa sun ce idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira to menene sunan ministan ilimi na najeriya eh sunan ministan ilimi na najeriya wanda yake yanzu haka sunansa adamu adamu ibrahim musa haruna to Malam ibrahim akwai wata karin magana da ake cewa faduwar gaba asarar namiji ko menene ma'anar wannan karin magana gaskiya wannan hausa ce sosai a cikin hausa kuma ya kunshi hausa da yawa faɗuwa gaba a tsara namiji gaskiya kan faɗuwa gaba a tsara namiji ne dole ne idan gaban kai faɗi kuma a asarar ka ci wannan shine amsa to menene karashin wata karin magana da ake cewa haka tafi eh, gaskiya wannan ma hausa ce haka tafi hakan tafi ne sakamakon in kai abu a ce ma yayi kyau kaga abin ya fi ya yayi daidai haka shi ma kaga hamsa ne daidai akwai rau karin maganar da Hausa suke cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira menene ma'anar wannan karin magana idan kunne ya ji jiki ya tsira kamar kai ne a ce ka yi laifi to kafin ka kiyaye a ce maka kiyaye kaga kar a samu biskit din abun ka kiyaye tun kan samu matsala kaga wannan ma hausan ya zauna shi to wane ne ministan ilimi na najeriya sunan ministan ilimi na najeriya adamu adamu kenan ba sunana muhammad dan bahari kenan to malam muhammad akwai karin magana da ake cewa faduwar gaba a asarar namiji menene ma'anar wannan karin magana kasashe kenan wanda ko ya je ba zai iya ba kare ya tsaya kar ma ya je amma kuma maganin wuya a gudu maganin maki gudu ban kashi hakika ne na san wannan to menene karashin wata karin magana da ake cewa haka tafi haka tafi eh to ai ni ma dai ma'anar wannan magana ta haka tafin kama a rabu da a rabu da mai cin dunduniyar ka rabu da mai dunduniyar ka kaga dan ya guje ka ya ce a ni na tafi waje kaza zaka iya ci haka tafi daman kuna da tare da hi ba zama ake yi na amana ba yana cin dunduniyar ka dan ya bar gun da kake zaka iya ce haka tafi to har ila yau dai menene ma'anar wata karin magana da ake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira eh ma'anar kunne in ya ji jiki ya tsira kaga in kunne ya ji kaga ai jiki ya tsira da hin duka duk da an ce dai duka annabin jiki to amma idan aka faɗa ma an ka ji kai amfani da abin da aka faɗa ma din kaga ai jiki ya tsira ba kai ba hin duka kaga in kunne ya ji jiki ya tsira kenan haka haka ne magana yauwa na ce ba wane ne ministan noma na najeriya ministan noma na najeriya gaskiya ban san sa ba amma na san sarkin noma na jihar yobe guda wanda tun lokacin bukar abba ibrahim aka naɗa sahi ne alhaji bukar dole ni sunana alhaji musa dan gane mai kifi baba akwai wata karin magana da hausa suke cewa faduwar gaba asarar namiji wannan gaskiya ne to ko menene ma'anar wannan karin magana eh wato wannan kalma abin da ta kunsa shi idan abu ka tinkare shi kuma daga baya ka zo kai losing akai kaga shi ne faduwar gaba asarar namiji ko ba haka bane to shine wanda hausa suke faɗa faduwar eh, gaba asarar namiji to shine wannan ko ba haka ba to kuma to akwai ta karin magana da ake cewa haka tafi baba menene karashin wannan karin magana eh haka tafi kana cikin matsala ne sai ka tsinci nasara gaba kaga ai tafi ko ba haka bane to shine ake kiran haka tafi to idan kunne ya ji jiki ya tsira menene ma'anar wannan karin magana eh idan kunne ya ji gangar jiki ya tsira karin wannan magana abin da ta kunsa to kai kana abu ne wanda yake bahi da amfani an ja ma kunne ka kuma ɗau wannan abu da aka ja ma kunne wanda bahi da amfani ka ja da baya shine ma'anar haka ko ba haka ba idan jiki ya ji a idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira idan ka ji kahe to ya kamata ka bar abin da aka maka hanna shine wannan karin magana abin da take nufi ko ba haka ba idan kuma baka ji ba kunnen ka bai ji ba to ai gangan jiki ka san za ta yi wahala to shine wannan karin magana to baba kowane ne kwamishinan ilimi na jihar yobe eh, kwamishinan ilimi na jihar yobe salisu idris <laughs> sunana bala inkiya ta dan balange da kowa fi sani na da ita kenan eh dan aka zo ana cewa bala bala bala da yawa ba za a samu ba amma an ce balangen allah da za a same ni wannan shine inkiya ta to malam bala menene ma'anar karin maganar da ake cewa faduwar gaba asarar namiji wannan haka yake idan an ce faduwar gaba asarar namiji amma kuma sai ta karo da wata maganganu hakan take shigowa misali idan ko kai wani abu wasu za su iya ma ne da cewa kai wannan da ganinsa gabansa ya faɗi ba zai iya aiwata wannan abun ba to shi za a ce faɗuwar gaba asarar namiji a yanda hausa za su fassara abin kenan misali gabansa ya faɗi ba zai aikata wannan abun ba shine suke faɗa da cewa to faɗuwar gaba din asarar namiji to haka din yawwa ko za ka iya ƙarasa mana wata karin magana da ake cewa haka tafi haka tafi ita ma duka sai ta yi karo da wata magana idan misali ana yin wasu maganganu suka shigo to idan wani ya faɗi wata magana a gefe zai iya ce ai hakan tafi amma sai in wata shirar ta shigo fa sannan kai ka ba da wannan amsa za ka ji an ce ai haka tafi din to dole sai wata magana ta shigo wata amsa take fita a cikinta idan an yi wata magana to wata za ta fita amma an ba a yi ba ha kurun ba za ka ce haka tafi ba haka tafin za ka iya faɗa din amma sai da dalili wai za ka faɗe ta ha ba yauwa menene ma'anar karin magana da ake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira Jiki ya tsira haka ne misali idan wannan ya aikata min abu misali zan iya zuwa in markashe saboda gobe kar ka sake zan iya cewa to idan kunnen ka ya ji jiki ya tsira ma'ana idan magana da na gaya mata ga kunnanka ko ba za ka aikata mu wannan abun ba ka kiyaye gangar jikinka dan ka ta nunu dan da zan iya ci ka ne <laughs> haka ne ba yawwa to me gaba kuma <laughs> wane ne kwamishinan ilimi na jihar yobe tashin hankali kuma an zo gurin <laughs> eh yawwa ai ka san ana yi ana canjawa idan na san wancan tana iya wanda aka canja ban san shi ba wani ne daban idan na san da wasu na baya zan iya sanin su amma da yake ka san yanzu an yi canji tana yiwuwa ban san wanda aka canja ba dan ni ba su ne a gabana ba an magana gaskiya ne ko ba waji yawwa to sunan kwamishinan ilimi na jihar yoba ne yanzu zaka faɗa mana shine ayi Ismail Idris ba eh sunana muhammed Sabo an fi sani na kuma da Dozi To, Malam Muhammad ko za ka iya sanar da mu ma'anar wata karin magana da ake cewa faduwar gaba asarar namiji? Zahiri kuwa faduwar gaba asarar namiji. Dan mun kai maza sun faɗi da gona ma eh, To sai me ne kuma? To, ko za ka iya karasa mana wata karin magana da ake cewa haka tafi? Za ta fi mana. A ko'ina. Daɗi ko wuya? Wuya. Amma kuma daɗi ya fi komai. to har ila yau akwai ta karin magana da ake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira menene ma'anarta jiki zai tsira mana amma kuma sai ya kunne sai ya doku kunne ke ji to ko za ka iya faɗa mana wane ne ministan kwamishinan ilimi na jihar yobe eh, na yanzu ko kuma wannan kuma ismaila ba na bello garba to malam bello akwai ta karin magana da hausa suke cewa faduwar gaba asarar namiji menene ma'anar wannan karin magana faduwar gaba asarar namiji to ni ya zan in gane irin wannan tambayar ko mu ni ba hausa nake ji sosai ba kuma sai dai ku sace wata tambayar wacce zan iya baku amsar ta to yawa zaka faɗa mana sunanka na sunana zanna usaini to malam zanna a ta karin magana da ake cewa faduwar gaba asarar namiji menene ma'anar wannan karin magana yake faduwar gaba asarar namiji ya danganci abubuwa da dama wayan su kafin ka yi abu in gaban ka ya faɗi to ba za ka iya ba da himma akan abin da za ka yi ba wayan su kuma idan gaban ka ya faɗi za ka iya jajircewa akan wannan abin saboda kaga ka cimma burinka ko da ka samu biyan bukatarka shine iya abin da zan iya sani akan to karasa mana wata karin magana mana da ake cewa haka tafi ok haka tafi kaman mutum zai iya tafiya yanzu kaman misali daga nan zuwa bakin kasuwa da a ce kar ya tafi gara a ce haka tafi ya tafi to menene ma'anar karin maganar da ake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira ya danganta ko addini ma yi duk abin da za a faɗa ma in aka ce kunne ya ji jiki ya tsira to duk abin da za ka yi shi mai kyau da mara kyau idan ka tabbatar da abin da za ka yi mara kyau ne aka ce ma to kunnen ka ya ji to jikin ka ya tsira kan abin da za ka iya aikata da shi ya danganta wannan na to wane ne kwamishinan ilimi na jihar yoba na yanzu to gaskiya ba da masani akan wannan na shine iya abin da nake sani akai Oh,